Hukumar tace fina-finai da ɗabi ta Jihar Kano ta ce daga ranar 3 ga watan Afrilun shekarar 2024 ta haramta yin duk wani fim ɗin da ke nuna faɗan daba da harkar dauda a faɗin Jihar Kano. Biyo bayan ƙorafe-ƙorafe da al'umma ke yi akan shirya fina-finan da ke nuna faɗan daba da harkar dauda a Jihar Kano ya sanya shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi ta Jihar Kano a daji Abba Al-Mustapha ya ba da umarnin dakatarwa tare da hana duk wani fina-finai da ke nuna faɗan daba da harkar dauda a faɗin jihar Kano baki ɗaya. Abba Al-Mustapha na ba da wannan umarni ne a yau, jim kaɗan bayan wata ganawa da yi da manyan ma'aikatan hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, tare da wasu daga cikin wakilan 'yan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, waɗanda suka haɗar da ƙungiyoyin shirya fina-finai irin su Mofan, Arewa Filmmakers, Directors da kuma ƙungiyar Producers da sauransu. Abba Almustapha ya kara da cewa doka ce ta ba hukumar damar dakatarwa ko hana duk wani fim da take ganin ya ci karo da tarbiyya tare da al'adar al'ummar da ke jihar Kano. A saboda haka tuni lokaci ya shige da za a saka idanu irin wannan gurɓatattun fina-finai su ci gaba da yaɗuwa a cikin al'umma. Almustapha ya gode wa masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood dangane da haɗin kai da kuma goyon bayan da suke ba hukumar a kodayaushe kuma ya gode wa al'ummar jihar Kano kan irin haɗin kan da suke ba hukumar musamman na sanar da ita duk wani abu da suke ganin ya saba da al'ada tare da tarbiyyar addinin musulunci haka kuma ya yi alkawarin ci gaba da barin kofarsa a buɗe domin karɓar shawarwari ga duk wanda suke buƙatar hakan a ƙarshe ya ba masu shirya irin wannan fina-finai dama wata damar wata ɗaya da su gyara ayyukan nasu kafin doka ta fara aiki ga dangadan a kansu kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar kano abdullahi sani suleiman karuta ya aiki da society wannan sanarwa